بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل فسرا للتافه حسن المسلم yau za mu yi darasi na takwas insha Allah muna cikin askaru sabahi wal masa wato zikirin da ake yi bayan sallan asuba zuwa rana ta faɗi da kuma wanda ake bayan sallan la'asar abin nan bayan sallan asuba zuwa rana ta fito da kuma zikirin da ake yi bayan sallan la'asar zuwa rana ta faɗi mun tsaya a inda ma da yake cewa hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marat wato daga cikin ko zikiri na bayan sallan asuba ko bayan la'asar akwai hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan ana bukatan ka karanta sau bakwai da safe ko da yamma wannan kuma ya tabbata a riwayan ibn sunni a cikin littafin sa amalul yawmi wal layla hadisi ne ingantacce hadisin abu darda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya ya faɗi irin wannan addu'a lokacin da ya waye gari ko lokacin da ya yammaci ya faɗa sau bakwai to kafahu Allahu azza wa jalla tammahu fi dunya wal akhirah Allah zai kiyaye shi ko Allah ta'ala zai tsare masa dukkan abin da ya dame shi min amri duniya wal akhira al'amarin duniya da na lahira wato in kai wannan addu'an da safe kuma da yamma kai Allah zai kare ka daga dukkan wata damuwa ta duniya da lahira ba za ka samu matsala a duniya ba ba za ka samu matsala a lahira ba shine ma'anar alham abin da zai dinga damun ka a zuciya wannan addu'an fassaranta shine hasbi Allahu Allah ya isan mini wato shi zai kare ni daga dukkan wani abun tsoro ko wani abun sharri ko wani abu mai cutarwa da shi na dogara shi ne zai iya kare ni la ilaha illa huwa babu wani bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu a gare shi na dogara wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma malai ce sab'a marat ka faɗa sau bakwai kamar yadda ya zo a hadisi duk wanda ya faɗi wannan sau bakwai Allah ta'ala zai kare shi daga dukkan abun da ya dame shi na al'amuran duniyansa ko lahiransa addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati Allahumma fazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali ومن فوقي fawqi wa a'udhu bi wa a'udhu wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi kuma ingantaccen hadisi daga hadisin Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin waɗannan kalmomin sai ya faɗe su a duk lokacin da ya wayi gari ko ya yammaci yana faɗan waɗannan kalmomi ga fassaran su nan Allahumma inni as'aluka al-afwa ya Allah ina roƙonka afwa wato ka yafe min zunubaina wal afiyata da kuma lafiya fi duniya a duniya wal akhirati da na lahira ba lafiyan jiki kawai ba wato ya baka lafiya daga dukkan wani sharri azaba ko wani abu da zai cutar da kai shine ma'anan al afiya ya Allah ina roƙonka ka bani lafiya wato kamar ka ce kubuta daga dukkan wani abun ki fi duniya a nan duniya wal akhirati da kuma lahira wato in gama da duniya lafiya kuma lahira ma in je in zama bani da matsala sannan Allahumma inni as'aluka al'afwa ya Allah ina roƙonka afwa wal afiyata da lafiya wato kubuta fi dini a cikin addini na kar ya zama ina yin wasu abubuwan da ba su kamata ba a addini na sannan wa duniyaya da kuma duniyata kar ya zama a duniya ina yin wasu abubuwa da ba su kamata a yi ba ko kuma ya zama a duniya in dinga samu in dinga faruwa da wasu matsaloli Allah ka kare ni daga dukkan wata matsala ta duniya wa ahli da kuma iyalaina kada in ga wani mummunan abu tare da iyalaina ka kare mini iyalaina wa mali da dukiyata Allah ka tsare mini dukiyata kar in ga wani abun ki sharri sata gobara hasara da sauransu sannan Allahumma sutura aurati ya Allah ka suturce al'aurana wato ka rufa mini asiri shine ma'anan ustura aurati ka rufa mini asiri ubangiji na wataala ya zama na rayu cikin rufin asiri duk wanda asirin sai tono a duniya ai ya ji kunya kuma ya kaskanta sai Allah ka rufe ka suturta min al'aurata ya zama ina da rufin asiri a duniya kar in walakanta wa amin rawati ya Allah ka amintar da tsorona ya zama ba ni da tsoro da fargaba a rayuwata don idan kullum ka a cikin tsoro da fargaba to rayuwar ba za ta maka daɗi ba to da ka wa amin rawati ka amintar da tsorona da na ya zama ba ni da tsoro ba ni da razani a rayuwata Allahumma fazni ya Allah ka kiyaye ni min bayni yadayya daga gabana wato ka kare ni kada wani abu ya faru da ni ta gabana wa min khalfi kuma ka kare ni ta bayana wa an yamini ka kare ni ta bangaren damana wa an shimali ka kare ni ta bangaren hagun ɗina wa min fawqi Allah ka kare ni ta sama na kar wani bala'i ya sauko mini ta sama wa a'udhu bi azmatika ina neman tsari da girmanka an uktala a halakar da ni a fauce ni min tati ta karkashina wato irin halakarwa ta gaggawa haka shine shine ikhtiyar wa a'udhu bika ina neman wa a'udhu bi azmatika ina neman tsari da girman ka an uqtala a halakar da ni take min tati ta karkashi na wato ni masifa ya same ni kamar a ce kasa ta nitse da mutum sai ta dungoye ta tafiya cikin kasa Allah ka tsare daga wannan wato ka nemi tsari daga wato Allah ya kare ka ta ko ka bayan ka dama hagu sama ta kasa ba ta inda bala'i zai zo maka in Allah ya amsa wannan addu'a shikenan ka huta to wannan addu'an manzala sama kullun sai yayi ta da safe kuma yayi ta da yamma in kana irin wannan addu'o'in zaka zama cikin kariya na ubangiji subhanahu wata'ala a rayuwarka addu'a ta gaba Allahumma alimal ghaibi wa shahadati فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم wannan kuma shi guda biyu ne hadisin tirmizi wato dukkanin su hadisin tirmizi ne wanda ainihin abu huraira ruwaito da kuma abdullahi bin amri abu huraira ruwaito iya a bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki shi kuma abin nan abdullahi bin amri ya kara da cewa wa min shi abun nan wa an aktarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim wannan manzon Allah bun nan Abubakar ne radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi sai na Abubakar Abubakar Siddiq yace wa manzon Allah ya rasulullahi ka sanar da ni wani abu man wanda zan dinga yin sa safe da yamma ka koya min wata addu'a in dinga yin ta safe da yamma sai manzon Allah sai ya koya masa wannan ya ba shi wannan laƙani na kariya fassara shine Allahumma ya Allah alimal ghaibi masanin gaibu wa shahadati da abun da yake na sarari wato masanin boye da sarari fatirar samawati wal arbi wanda ya kirkiri halittan sammai da kasai ba tare da wani ya gani ya kwaikwaye shi ba shi ya kirkire su da babu su rabba kulli shay'in mahalicin kowane abu wa malikahu kuma mai mallakan wannan abu shine ubangiji ta'ala ashhadu an la ilaha illa anta ina ina shaidawa ba abun bauta da gaskiya sai kai A a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin kaina kaga mutum akan kansa yana da sharri yana da sharrin kansa sai cutar da kansa ta hanyar sharrin kansa to ka nemi Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrin kanka wa min sharri shaytani ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin shaytanu shaytan wato shine iblis da zuriyansa gaba daya wato kasu cutar da ni ko a addini na ko a jikina don shaidano suna cutar da mutum ta bangaren addininsa su yi ta sa masa wasu wasi da shakka imaninsa da kasala ya zama ba bautan Allah subhanahu wataala kuma suna cutar da shi ta hanyar jikinsa su cutar da jikinsa su haukatar da shi ko su sa masa wani rashin lafiya sannan wa shirkihi ina neman tsarinka ubangiji ta laka kare ni daga shirkan shaidan wato shine ya umurce ni na yi shirka ya umurce ni na yi shirka kamar ne ke umurtan wasu suna yin shirka suna bauta kaburbura suna bauta wasu mutane ko gumaka ko makamantan wannan to Allah ka tsare ni daga shirkan shaidan ma'ana ya sa ni in zama mushriki Allah ka kare ni dan duk wanda kaga ya bata shaidan ne ya bada shi a wata riyayan wa sharakihi wa sharakihi ya Allah ka kare ni daga tarkon shaidan sharak shine tarko ka kare ni daga sharrin shaidan kuma ka kare ni daga sharrin tarkon shaidan shaidan sai ya sa maka tarko sai ka shiga sai barka ya badda kai a duniya ya je lahira ya maka tawaye ce ba ruwansa da kai haka nan dai ta nada maka tarko in baka sani ba sai ka je ka fada ya maka abin nan ta hanya koyayya sai ka sai nuna maka abu alkhairi zahirin sa in ka je sai ka ga sharri ko a dan karamin abu kana tafiya ka tafiya har ka je ka fada babban yana son ka zama mushriki sai ya kawata maka bidiya shikenan da kai bidiyan kana tafiya a karshe sai ka je kai shirka ko zai nuna maka wani abu kamar zahirin sa alkhairi ne kamar yanzu mutane annabi nuhu wanda suka bautawa ainihin gumaka kaga shedan ne musu tarko sai ce musu akwai bayan Allah na gari da suka rezo yace ku yi mutum mutum din su ku dinga tina su zai kara muku tsoron Allah sai suka yi mutum mutum din su suna tina su da suka rasu iyayensu da jikokinsu da suka zo sai shi ɗaya ce musu ai iyayenku suna bauta wa innan mutane wa innan gumakan ne sai suka kama bautan gunki suka bar bautan Allah subhanahu ta'ala wannan shi ake cewa tarkon shaidan kenan malamai sun yi littafi akan shekul isami taimi yana yana da me ighathatul lahafan an makaidi shaidan wato taimakon wanda yake hali na bakin ciki daga tarkon shaidan ibn al kuma yana da talbisu iblis talbisu iblis shaidan ya rikita maka wasu abubuwa ga yanda suke sai canja maka zuka kuma sai ka rudu sai ka bi to ka nemi tsari daga tarkon shida. wa an aktarifa ala nafsi ya Allah ina neman tsarin ka kar in aikata wa kaina su an wani mummunan abu na aikata wani bala'i wani mummunan abu wanda zai jawo mini bala'i au ajurrahu ila muslim ko kuma in jawo sharri zuwa ga musulmi in wani abu, abu mummuna in jawo musulmi bala'i da sharri Allah ka kare ni daga wannan saboda haka wannan addu'an kenan ka nemi tsari daga sharrin shaidan da kuma sharrin kanka ko ka jawo musulmi wani sharri zikiri na gaba bismillahi alladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha wannan addu'an zaka yi ta thalatha marrat sau uku ta tabbata a hadisin tirmidhi wanda hadisin da Usman bin Affan ya ruwaito yace manzon Allah sallallahu alaihi yace babu wani mutum da zai faɗa a safiyan kowane rana da kuma yammacin kowane dare ya faɗi wannan addu'an sau uku fa yadurruhu shay'un a ce wani abu kuma ya cutar da shi ne ka fada sau uku ba abin da zai cutar da kai da safe sau uku da rana abin nan da yamma sau uku ka faɗi wannan addu'an to ba abin da zai cutar da kai ko sharrin mutum ko sharrin aljan ko sharrin dabba ko sharrin wani ƙwaro duk ba za su cutar da kai ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim fassara shine bismillahi da sunan Allah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un wanda wani abu bai isa ya cutar ba tare da sunan Allah ta'ala fil ardi anan bayan kasa wala fis sama'i ko kuma a sama wa huwa as-sami'ul alim Allah shi ne mai ji al'alimu kuma masani in ka faɗi wannan da safe kawai ɗa da yamma ka kubuta daga duk wani cuta ba wanda ya sai cutar da kai da sunan Allah shi sa abin nan musulunci ya koyar da in zaka yi abu kai bismillah ne kana bismillah ko ka zo cin abinci kai bismillah shaidan bai isa ma ya matso ba ba ku ci abincin tare da shi ba amma ba kai ba zai zo ya ci ka zo saduwa da iyalinka kai bismillah shaidan bai isa ya matso ku ba ka zo aje tufafin ka kai bismillah shaidan bai isa zo ya sa wannan tufafin ba bare kai kuma ya sa ka zo ka sa sai ka cutu saboda ba wani abu da ya isa cutar da wani abu da sunan Allah saka sai ka rike wannan addu'an bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'u al-alim haka ba abunda da sunan Allah wanda ba wani abu da yake cutarwa tare da sunansa a ƙasa ko a nan sama shine mai ji kuma shine masani wannan hadisan dukkanin su ingantattu ne ذكري نغب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث shi ma sau uku zaka wannan addu'a kace bismillah da sunan Allah abin raditu billahi rabban na yarda da Allah ta'ala shine ubangiji raditu billahi rabban ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah wa bil islami dinan kuma na yadda da addinin musulunci shine addini ba wani addini na gaskiya a yanzu in ba addinin musulunci ba inna dinan inda Allah islam wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kuma na yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne annabin Allah ne ka faɗi wannan salata marrat sau uku hadisin imam ahmad ya rawaito shi da nasa'i hadisin abu salam yace ya kasance a masjidu hims suna wani gari ne a syria sai wani mutum ya wuce sai aka ce wannan fa yayi wa manzo Allah shi shike ne ce eh, na tashi na bi wannan mutumin na ce ka gaya mini wani hadisi wanda ka ji shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya mini hadisin da ka ji shi daga wajen manzo Allah wanda ba wasida a tsakaninka da shi da kunninka ka ji ba wani sahabi ne ya gaya maka ba shi ne sai ya koya masa wannan addu'a yace manzo Allah sallallahu ya ce babu wani mutum musulmi da zai faɗi wannan addu'an a lokacin da ya wayi gari ko lokacin da ya yi yammaci ya ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan inda ya faɗi haka illa kana haqqan ala allahi an yurdiyahu yawm al qiyam sai ya zama tabbas ubangiji ta'ala zai yarda da shi ranar alqiyam mana zai masa abin da zai ji daɗi ya ji ya gamsu ranar alqiyam tabbas Allah ya ɗauka kansa wannan alƙawari kai da safe kai da yamma Allah a ranar alkiyama sai ka ji ka gamsu da ni'imomin Allah ta'ala Mana ba za azabar wuta ba za ta shafe ka ba ko kuma azaba ta wahala ta tashin alkiyama wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda kamar inda Allah ya maza Allah alƙawari zai bashi ya yarda ya yarda da shi duk abin da yake bukata ranar alkiyama zai ba ceton al'umma sa to kai ma zaka ji ka kukuta daga wutan jahannama daga azabar Allah zaka tafi ramar Allah ta'ala a baka raman kuma ka ji ka gamsu duk wanda ya wannan wannan kuwa ba ta da wahala ko raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiya addu'a ta gaba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aynin wannan addu'an ko zikirin imam hakim ya rawaito shi hadisi ne ingantacce daga hadisin Anas bin Malik manzala ta sama ya ce wa Fadima yace me zai hana ki ne ki ji abin da zan miki wasici da shi zan miki wasiya ki saurara ki ji sai mazala ya ce ki dinga cewa safe da yamma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi ila nafsi tarfata aini ta dinga faɗan wannan da safe ta dinga faɗa da yamma manzon Allah ne sa sama yake wa yassa wasici ta dinga faɗan haka fassaran addu'an shine ya hayyu ya kai rayayye rayuwan da ba ta karewa shine ubangiji ta'ala ya qayyum ya wanda yake shirya halittansa kuma yake kula da halittan madawwami wanda baya karewa bi rahmatika astaghisu ina neman taimako bi rahmatika da rahmarka wato ina tawassuli da rahmarka ka taimake ni shine ma'anar astaghisu asalin istighatha neman Allah ya kare ka daga wani sharri wanda ya faru da kai shake cewa istighatha ya dauke maka wannan bala'in ko musiba ko azaba ya Allah ina neman taimakonka ka tsare ni daga dukkan bala'i da rahamarka asli li sha'ani kullahu ya Allah ka gyara mini al'amura na gaba ɗayansu ka gyara min sha'ani na gaba ɗaya to wannan me ka rage kenan ba da ka rage asli li sha'ani kullahu duk al'amura na Allah ka gyara min su al'amuran addini na al'amuran rayuwata ta duniya al'amuran lahira na komi ka roƙa akidanka ibadanka ɗabi'unka arzikinka ya zama na halal hanyar neman abincin ka halal komi lafiyan jikinka komi ka nemi Allah ya gyara maka shi wala takilni ila nafsi ya Allah karka dogarar da ni zuwa ga raina ya zama ni na dogara da kaina ba na dogara da kai ba Allah karka mai da ni mai dogaro da kaina ɗarfata ainin koda da kyattawan ido kawai ƙetta ido a ce na sake Allah na rike wani ko na rike kaina Allah karka karka bar ni nayi haka wato mutum zama mai cikakken tawakkali ga Allah karka dogara da dabaran ka ko wayonka ko da da ƙettawan ido ka roki Allah ya baka irin wannan tawakkali wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah ya isan masa zai kare shi manzo Allah sama ya ba wa Fatima yarsa wannan addu'a yace ta dinga yi safi da yamma kai ma ka dinga yi safi da yamma addu'a ta gaba asbahana wa asbaha almulku lillah wa asbahana wa asbaha al lillahi rabbil alamin allahumma inni as'aluka khayra hadha fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu wannan hadisin kuma Abu Dawud ya ruwaito shi daga hadisin Abi Malik al-Ash'ari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya wayi gari ya faɗa sai ya faɗi wannan addu'a yace in yayi yammaci ma ya faɗi irin wannan so da haka inda safe ne ka ce asbahana mun wayi gari wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin mulki ya wayi gari ga Allah ubangijin talikai inda yamma ne ka ce amsaina wa amsal mulku lillahi rabbil alamin mun yi yammaci ko mulki yi yammaci ga Allah subhanahu wa ta'ala asbahana mun waye gari wa asbahal mulku mulki ya waye gari lillahi na Allah ne shi kadai rabbil alamin mahalicin talikai duk abin da ba Allah ba shine al alamin halittansa gaba daya اللهم إني أسألك ina الله إنا روقونك خير alherin wannan ranar. fathahu budinsa in samu budi na ilimi ko na arziki na imani da sauransu a wannan ranar wa nasrahu da kuma taimakon da ka kaddara a wannan ranan in samu taimakonka a wannan yini wa nurahu da hasken wannan ranan haske kowane iri na imani na arziki na lafiya da sauransu wa barakatahu da kuma albarkan wannan ranan wa hudahu da kuma shiriyan wannan ranan in zama ina duk abin da zan yi a wannan ranan ya zama abu ne mai albarka kuma ya zama yana kan shiriya daidai yake kan shari'a ta addinin musulunci kar in kauce ne dinga yin abubuwan da suka saba wa shari'a mutum ya roƙi wannan sannan ya ce wa a'udhu bika min sharri ma fihi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da ke cikin wannan yinin wa sharri ma ba'dahu da kuma sharrin abin da ke bayan wannan yinin wato shine daren kenan sharrin wannan yinin da sharrin abin da ke bayansa shine sharrin dare ka roƙi Allah ta'ala alkhairin yinin kuma ka nemi tsari da ya kare ka daga dukkan sharrin wannan yin wannan duk da sai kafin ka abin mutum ya fita kamata ya dinga irin waɗannan addu'o'i addu'o'in suna yawa in ba za ka yi duka ba sai ka zaɓi wasu ka dinga yi amma za ka yi duka aka ka fi so addu'a ta gaba asbahana ala fitratil islam wa ala kalmatil ikhlas wa ala din nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana min al wannan hadisin imam ahmad ya rubuto shi kuma hadisin abdurrahman bin abda yace manzala ta suna ya kasance in ya waye gari yana faɗan wannan addu'a asbahana mun waye gari ala fitratil islam a bisa fitira ta addinin musulunci me fitira shine ma da alaikin nasa abinda aka halicci mutum da shi na tafiya asbahana mun waye gari ala fitratil islam a bisa ɗabi'a irin ta addinin musulunci wanda aka halitce mu da ita don kowa zo duniya da fikira irin ta addinin musulunci haka haka Allah ya halicce shi da wannan ɗabi'ar in ya zo duniya zai bauta wa Allah to amma iyayen da za su iya canja masa ko wasu mutane ba. amma da za a bar shi da hankalinsa zai bauta wa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine fitira shine addinin Allah fitira. Allah wa man aqal abuna fitira Allah illati fatara Allah fatara an-nas alayha wato ɗabi'a ta addinin musulunci wanda Allah ya halicci mutane a kan yace wa ala kalmatil ikhlas mun waye gari a bisa kalmar ikhlas me kalmar ikhlas shine kalmar tauhid kalmar tauhidi ita ce kalmatul ikhlas ma'anar ta kade ta Allah ta'ala da ibada la ilaha illallah ba abu ko ta da gaskiya sai Allah wannan shine ikhlas ala lillahi dinul khalis wa abdullah mukhlisina lahu din shi ne kalmar ikhlas mana Allah mun waye gari akan tauhidinka muna yin addinin ka don Allah babu shirka a ciki wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mun waye gari a bisa addinin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim mun waye gari a bisa addinin baban mu annabi Ibrahim wato addinin musulunci shine addinin annabi Ibrahim millata abikum Ibrahim to da aka ba bambanci tsakanin addinin manzala ta sama da addinin annabi Ibrahim addinin da kowa ya sallama yahudawa sun ce su ma addinin annabi Ibrahim suke nasara haka mushrikai ma haka bangi ta'ala duk ya kore ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin duk aka kore gaba ba ba yahudi bane ba ba nasare bane kuma ba ya daga cikin mushrikai bai taba yin saboda haka addini ta addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yake wa ala millati abina Ibrahim mun waye gari a bisa addinin mu addinin annabi Ibrahim addinin babanmu addinin annabi Ibrahim babanmu annabi Ibrahim shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanifan wato ina ne miƙewa akan wannan addini shine ma'ana hanif na karkata gabarin shirka na miƙe zuwa ga addinin sannan musliman ina ne miƙa wuya ne ma'anar musulmi na mika wuya wa Allah subhanahu wa ta'ala ne ma'anar mika wuya kamar raƙumi yanzu ya kasa masa haka la'ana jansa yaro karami sai ji duk inda ya ga dama ka ce in an ce ka mika wa Allah wuya yana jan ka kenan duk inda ya ce kai za ka in ce kai kai in ce ka bari ka bari shi ne ma'anar ka mika wuya ka sallama daga na aka sa musulmi sunansa musulmi saboda ya mika wuya zuwa ga Allah shi bai da wani abu nasa a rayuwa ko a addininsa sai abin da Allah yake sannan zai wa ma kana min al annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba mushrikai ƙarya suke suke suna kan addinin annabi ibrahim addinin musulunci shine addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam zikiri na gaba subhanallahi wa bihamdi mi'ata marra kace subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari da sati da yamma sau ɗari. wani ya tabbata hadisin muslim hadisin abu huraira magana ta kuma ce duk wanda ya faɗa lokacin da ya wayi gari ko lokacin da ya yammace yake subhanallahi wa bihamdihi ya faɗa ni a tamarra ko ɗari yace babu wani wanda zai zo da wani aiki ranar alkiyama wanda ya fina naka ba wanda zai zo da wani aiki mai falala ko mai tarin lada kamar naka yace sai dai mutumin da ya faɗi irin abun da ya faɗa ko ya ƙara to da aka ce subhanallahi wa bihamdihi sau dari ba wanda zai zai kamo ka alada ranar alkiyama sai wanda ya irin wannan ko ya ƙara amma da bai irin wannan ba zai kamo ka alada ba kalmomi guda nawa guda biyu kawai subhanallahi wa bihamdihi kuma yin sau ɗarin fa ba zai dauke ka minti goma ba ko minti goma ba zai dauke za ka yi sau ɗari subhanallahi sarki ya tabbatar ma ubangiji wa bihamdihi tare da yabonsa ya tsarkaka ita ce subhanallah ka tsarkake Allah da dukkan wata siffa ta tawaya ko ta aiki bai su da ita kuma makanta gurguntaka bebantaka jahilci mutuwa rashin lafiya duk Allah bai su da wannan in ka ce wa bihamdi kuma ka siffanta shi da dukkan wata siffa ta yau ilimi iko rayuwa ta dindindin ji da gani da magana da sauransu da mutum wannan sau ɗari subhanallahi wa bihamdihi ga wanda zai samu lada irin naka don da irin ake ذكر نجب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كقال يحيي ويميت لا أناك بابه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد فسيكا تيهي ويهي دغه دغه بوکارا بټه کوم ما باټه د کوم منځ دی کله ما دې ته زما باب یو یو یو دغه بنت کا اخرین انده د کوادې ته مو نه پر کوم هکو او جن رغو تا والے با رغو تا شو نبی کوم باب یو یو یو تو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine na farko ashara marrat shi sau dari abin nan sau sau goma aw mi'at aw marratan wahidatan inda al-kasr yace wannan zikirin kai shi ashara marrat sau goma aw marratan wahidatan ko kai sau ɗaya inda al-kasal ayi kana jin kasala sai kai sau ɗaya amma babu kasala kai sau nawa sau goma wannan hadisin na sa'i rawaito cikin amal yomi wa laila da abu dawud da imam ahmad ko mazala kuma ya ce duk wanda ya wannan zikirin sau goma lokacin da ya wayi kai to za a rubuta masa lada goma a kan kare masa zunubansa goma a ɗaukaka darajansa sau goma a ba lada kamar ya yanta bayi goma haka dai samu wannan lada لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ما عنده بحد تو قوما ده كافر ليه ما ما كيتو قوما حديث نين نجدي حديث نجب لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو فكر وهو لا إله إلا الله وهو تعالى بسياتي الله وحده شيء لا شريك له باشد أبو سنتارينا له الملك ملك ناتني وله الحمد يبو ناتني ya koyi shi mai kashe abinan mai rayawa wani wiki kuma shine kada yake kashewa wa huwa ala kulli shayin qadir shi mai iko ne akan ku ta gaban irin ta amma kuma babu yuhiyo mai sai ka kula la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa ala kulli shayin qadir shi kuma babu yuhiyo wani wiki wannan kuma yace mi a tamarra idza Abba. in gari ya waye kai sau ɗari kai wannan sau ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulki wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah ba mu bauta da gaskiya sai Allah da shi kaɗai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulki. Allah shi ne mai mulki wa lahul hamdu ne mai yabo ko ne abun yabo yabo gaba ɗaya nasa ne shi ya cancanci a yabe shi wa huwa ala kulli shay'in kare. shi mai iko ne akan komai mi'ata marra mutum ya faɗa sau ɗari idza asba in ya wayi gari wannan hadisin kuma bukhari da muslim suka rawaito shi daga hadisin abu huraira Allah ya tada shi yace duk wanda ya faɗi wannan sau ɗari to a wannan ranan za a ba shi ladan kamar ya yanka bayi guda goma kuma za a rubuta masa lada ɗari a kan kare masa zunubansa guda ɗari sannan kuma za a yi kariya daga shaidan a wannan yinin nasa har sai yayi mutu kuma babu wani wanda zai zo ranar alkiyama da aiki mai lada irin nasa mai falala sai wanda ya yi irin aikinsa ko fiye da haka ka faɗi wannan ba wanda bai yadda ce wannan la ilaha illallah wa la shirika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir za ka yi shi sau na gaba subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi salasa marratin idza asbaha wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi daga hadisin juwayriya bint al-harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace manzo Allah ta ya fita daga wurin ta ma'ana daga dakin ta da safe shikenan ya tafi ya bar a inda take sallan ta shine fi masjidin a inda take sallah tana ta rufi shikenan sai zo ya same ta a wurin sai har yanzu baki bushe ba kina wannan wajen ta ce i eh. ya same ta tana zaune to shine sai manzala ta sama yake yake cewa ya faɗi ko ainihin wasu kalmomi ya mai ta su sau uku da za a auna su da zikirin da sai ta yi daga bayan asubahin zuwa har anzin da wayannan kalmomin sun rinjaye su alada da za ku rinjaye alada ga sunan kalmomi kuma ana yin su da safe ana yin su da yamma ko su da safe kawai subhanallahi sarkiya ta ma Allah ta'ala wa bihamdihi da godiyansa ma'ana da yabon sa da yabon sa adada khalqihi adadin halittan farkiya ya ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi ma'ana kai subhanallahi wa bihamdihi adadin halittan Allah ka san adadin halittan Allah baka sani sarki ya tabbatar ma Allah tare da yabonsa adadin halittarsa wa adadin halittarsa bai shi sannan wari za su yi da yardan ransa wato da yardansa ya yardan Allah ka sani wa zinata arshihi da nauyin al'arshi adadin nauyin al'arshin Allah inda za a sa arshin Allah a sikeli nawa zai ja kilo nawa zai ja kaga ba wanda ya sani sai ubangiji ta ai An yi bayani ko kursiyin Allah da za a jefa sama da ƙasa a cikin su kamar ka jefa zobe a jeji da za ka ɗauki kursiyin ka jefa cikin al'arki da kamar ka jefa zobe a daji da shi to da ka ba wanda ya san ma al'arki sai Allah ta da to kai wa Allah tasbihi da tamidi adadin nauyin al'arki wa bidada kalimatihi da datsuwan kalmominsa wato da kalmominsa adadin kalmominsa haka wasu malamin suka fassara mizal da adadin kalmomin don mizal ma kudu ne min al-madad ba tawada ba ne wasu sun fassara shi da tawada tawadan kalmomin ko me tawadan kalmomin ko adadin kalmominsa adadin kalmominsa don ubangiji ta lafe kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bi misli madad to da ka duk kogunan duniyar nan da za ka zo da su kamar da su tawada bishiyoyin duniya alƙalami ana ta rubuta kalmomin Allah ba za su kare ba kogunan za su kare ko za a karo kamar irin su to da kamar yadda ce da kalmati anan ana nufin me adadin kalmomin sa adadin to adadin kalmomin sa ma'ana babu iyaka kenan don kalmomin Allah ba wanda ya san adadin su sai Allah ta tunda kogunan duniyar da ba ta su zama tawada su rubuta kalmomin ubangiji subhanahu wataala ka faɗi wannan sau uku in ka wayi ka faɗa sau uku in ka faɗa to kuma babu wanda zai wani zikiri kuma wanda ya fi naka na gaba shine Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala idza asbah in ka waye gari kai wannan addu'a ibnu majah ruwaito daga hadisin ummu salama tace mazala ta sama in ya gari yana yin wannan addu'a اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا الله إني أسألك علما نافعا ni ina neman ina roƙonka ilman ilimi nafi'an mai amfani wa rizqan tayyiban da kuma arziki mai tsarki na halal wa amalan mutaqabbala da kuma aiki wanda yake karɓe in mutum ya waye gari sai ya yi wannan wato eh, kamar yadda na ta faɗa ilimi akwai mara amfani me ne mara amfani in ma ya zama baka yi aiki da shi ba kaga ya zama ba da amfani kaga bai zama bai zama mai shiri bai zama sababin shiriyanka ba ba da amfani ba ko kuma ilimi irin ilimi dama wanda asalinsa mai cutarwa ne kamar ilimin taurari ilimin bokanci da ilimin sihiri duk wannan ilimi ne wanda ya zurru wala yanfa yana cutarwa ne baya amfanarwa kwata-kwata ba zai amfani ka ba sannan akwai rizqan tayyiban arziki ne mai tsarki kamar yadda akwai arziki kuma wanda yake na najasa shine arzikin da aka same shi ta hanyar haramu ka roƙi Allah ta'ala kada arzikin ka ya zama na haram idan ya zama na haram to ko shakka babu addu'anka yana da wuya ta samu karbuwa Ayyukan ma yana da wuya ta samu karbuwa Allah ta'ala hada a cikin alqur'ani يقولنا الله طيب ولا يقبل إلا طيبا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا فذاك كي أبنا كي كي كتشنا حلال كي أيدي نجري سنا أدوان gurgudun halal ɗinka da kake ci gurgudun irin karɓan ayyukan wa amalan mutaqabbala ka gani ya la yana roƙon ka aiki karbi arziki ilimi mai amfani don ka baka san ilimin ba za ka kai aikin baka san yadda za ka bauta Allah ta alamu in arzikin arzikinka na haramun ne aikinka ina zai je ba inda zai je to sai kuma ka ce wa amalan mutaqabbala Allah ka bani aiki wanda yake karfaffe aiki karfaffe wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi shi don Allah shine aiki wanda yake karfaffe faman kana yarju liqa rabbih amal amalan salihan wala shirin bi ibadati rabbi ala kai aiki na garin kana son ka da Allah lafiya kada kai wa Allah shirka a cikin aiki na gaba shine astaghfirullah wa atubu ilayhi mi'ata marratin fil yawm wannan hadisin bukhari da muslim manzo Allah ta sama ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wa tubu fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fi yawmi mi'a marra ya kwanda kai imani ku tuba zuwa ga Allah ta'ala ku nemi gafara Allah ni a yini ina tuba zuwa ga Allah ta'ala ina neman gafaransa sau ɗari a yini a wata ruwa cewa yi aksara min sab'ina mara fiye da sau saba'in kaga ba a zan nawa yake ba tamanin da sai a wannan ruwa ko sai ka yake sau ɗari to da ka sau ɗari in isi yi fari sau ɗari kuma bai zai ɗauke ka wani lokaci astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi saboda hadisin ya ce Eh, fa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi kai ma sai ka hada da me wa atubu ilayhi ko kuma ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko aka kai ka yi istighfar istighfar yana da sigogi da yawa astaghfirullah da kuma astaghfirullah wa atubu ilayhi da kuma sai sayyidul istighfar wanda muka karanta a darasin da ya gabata wannan kai shi sau nawa sau ɗari fassaransa shine astaghfirullah ina neman gafaran Allah subhanahu wataala wa atubu ilayhi kuma ina komawa zuwa gare shi wannan kai tsakaninka da Allah da ikhlas ba ka yi shi da ni wai don kai wani laifin ba haka yan bidiya suke yi kullum suna yin ifari sau ɗari amma kuma wai za yi ne saboda laifin da za yi nan gaba in kai laifi nan gaba ma babu wani damu don su ce in ba kai yi laifin ba to isin farin naka me zai ce ba me zai ci kayan aikin banza ne to manzala ta sama da yake isin ya fari laifi ne ai ba laifi yi ba to kaga wannan iskilanci ne wa Allah subhanahu wa ta'ala yasa ibn qayyim ce wannan istighfarin yana bukatan kamar da istighfari duk istighfarin da zaka yi don ka aikata wani laifi to wannan istighfarin iskili ne wa Allah ka tuba wa Allah daga wannan istighfarin da kai ko da ka istighfari ba don neman kankare zunubai kawai ake istighfari na za ka yi fari don don zunubanka za ka yi fari don Allah ya ɗaukaka darajanka don magana ta sanama istighfarin sa na Allah ya ɗaukaka darajansa ne don ya riga gafarta masa ya faɗa a Qur'ani ya zakira laka Allah ma faɗa wani zafi ko ma aka an gafarta masa dukkan zunubansa amma yana fari don Allah ya ɗaukaka darajansa ya ƙara ɗaukaka darajansa za ka yi fari don Allah ya baka arziki Allah ya baka ruwan sama za ka yi fari domin ubangiji ta ala ya baka haihuwa wani ya samu hasan albasari ya ce wallahi ba na haihuwa ya ce ka je ka yi wani ya ce fari ya matsa mana ba ruwa ka je ka yi talauci ya dame ni ka je ka yi istighfari kai ta ga astaghfirullah ta ka ce to tambayoyi guda uku cututtuka guda uku kala kala maganin su kuma guda ɗaya haka ita ta ubangiji ta ala faɗa cikin alqur'ani wa sun sakiru rabbakum Inna hukana baffara. Yurki ista ma. Alekun mitira. Kun gudkun bi a muhalli. A wani ne waje Allah kun gannatin, waje Allah kun gafara kun yi ni gafara uban gicin ku su bani wata ala. In ku yaka zai muku ruwan sama, zai muku zadi na 'ya'ya, zai muku zadi kuma na arziki na 'ya'yan itatuwa da sauran ku. Ko da aka fiye sama in sun fi kana yin sa ne saboda ainihin Allah ya san kare ma suluban ya ɗaukaka darajanka ya yaye maka duk wani bakin ciki da damuwa a duniya in kana istighfari Allah zai yaye maka wannan abu in kana istighfari to da ka ba kan zubar da ban ma kana dumu dumu cikin sa tunda kana bidiyoyi ka akwai zubi da ya wuce bidiya ne ba wanda ya wuce shi to amma abin da ibn al-dawsi yana cewa istighfaru sahabuni al-usat sahabuni al-usat wa tazir kuma tsibu salih wato mutum da zunubansa suke fiyewa to ba abin da ya fi masa kamar istighfari a cikin zikiri gaba da yana yana da yake kuka da yawa ya dage da istighfari astaghfirullah astaghfirullah wa atubu sai ka ga take halayensa sun ja sai wanke masa zunubansa ya jara masa zuciya wanda kuma ya yi istighfarin ya zama bawan Allah mutumin kirki duk baya ma laifin kwata-kwata hankalinsa ke yake ma in yana da magana laifin wannan kuma ya yawaita yin tasbihi fiye da istighfari sunan saboda shine turaren bayan Allah gari kenan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim mutum dinga yin tasbihi yana tasbihi sai zama yana kanshin imani saboda kai mai nan zikirin kada ka rabu da su amma kullun ka kace wai tunda kana yin su ko ka sabi Allah babu damu addu'a fa kake yi ba ka san cewa Allah ta'ala ya amsa don ko bai amsa in mutum ya tuba ya roƙi Allah ne ya gafarta masa to ya sani an gafarta masa ko ba gafarta sannan in kace za ka yi laifin saboda kana istighfari to in kai laifin kuma kafin ka istighfari ka mutu ba ka mutu da zunubanka saboda haka bayan Allah na gari sahabbai da tabi'i da tabi'i tabi'i na magabata na gari suna zikirin Allah kuma su suka fi kowa ne san sabon Allah in ga ga kai ne shine ka zo mutumin kirki manzala ta sun ya fi kowa ne santan sakon Allah amma kuma yana istighfari sau ɗari a kullum sau ɗari kai wannan wanda yake kirgawa sabai suka ce in ya zauna a majalisi kafin ya tashi suna suna kirga istighfarin sa sau ɗari ko fesa a majalisi guda ɗaya kaga sai ka cika rayuwarka da istighfari da tasbihi da zikirin Allah tare da nisan sakon Allah amma in ka ɗauke shi wata garkuwa ne wanda za ka yi da ita don ka saba wa Allah ta'ala to wallahi ka bata ka mata ai Allah bai zai karbi tuban ka ba sai kai nadaman me yasa kai laifin kuma da niyya ba za ka sake komawa su ne sharuɗan tuba ka bar laifin ka yi nadama me yasa kai da niyya ba za ka sake koma ba to ka tuba da niyya za ka koma Allah bai zai karbi tuban ka ba don kilanci ne wa Allah ta zikiri na gaba shi ne a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khala salata marratin idza amta mu ce wannan zikirin sau uku idza amsa in yayin mai a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khala imam tirmidhi rawaito shi da ibnu majah Hadithin abu huraira da Allah sallallahu wani mutum ne zo jin manzala ta kuma yace kuna ba ta harbe shi jiya da dare sai manzala ta yace ah, baka fada bane da kai yammaci baka ce a'udhu yace da ka ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khala yace ba abun da zai cutar da kai da kunaman ba ta isa ta cutar da kai ba inda za ka faɗi haka a'udhu bi kalmatin lahi tammati min sharri ma khalaq a riwayan wato imam ahmad kuma babu wani kwaro a duniya da zai cutar da kai a wannan dare ko kunama ko maciji ko ni abu makamancin wannan in je kai wannan addu'a da yamma har ka za ka waye gari lafiya ko maciji ko kunama ko yaka ko wani aljini ko wani makamancin wannan don fassara shine a'udhu bi kalmatillah ina neman tsari da kalmar Allah da kalmomin Allah ta'ala A ta ma cikakku min sharri ma khalaqa daga sharri dukkan abin da ya shi ke na yi komai ya shiga ba ba abin da bai shiga ba ko duk wani kwaro ya shiga ko tin tabba ta shiga mutum da aljan ma sun shiga daga faɗi wannan da yamma sau uku manzo da kuma ce duk wanda ya faɗi wannan da yamma sau uku ba abin da zai sai cutar da shi ya na ba Allah da yake kunama ta je ki. manzala ta ce da ka faɗi wannan sau uku da nama ba sai saka cutar da kai ba za ka cutar da kai wani mai ruwa da yana karantar da wannan hadisin da aka gaya masa sai ce wallahi ka yi gaskiya ka ga ban faɗa ba ku nama ta harbe ni sai ake kina masa wannan hadisin ya san ya manta shi da aka zo ana karanta da yake wallahi aka hadisin ne yake ka ga ban faɗa ba ku nama ta harbe da ya faɗa ba za ta harbe shi ba me za a bai faɗa ba saboda kaddaran Allah ta bai ta zarce a kan to mutu ya dinga rike irin waɗannan abubuwa irin waɗannan kariyoyi ne daga dukkan wani sharri sai zama rayuwanka tana cikin kariya da izinin Allah na gaba Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin 10 marrat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ashara marrat mutum wannan salatin manzon Allah ta salama ashara marat sau goma Allahumma ya Allah salli kai daɗin ɗaukaka wa sallim ka kubutar da manzala ta salama. kai ka tabbatar da kubutarwanka daga dukkan aibi ala nabina a bisa annabi muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai wannan ashara marat sau goma da safe sau goma da yamma wannan kamar yadda ya tabbata a hadisin tabarani hadisin ingantacce hadisin abu tarta abu darda ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam, yake duk wanda ya min salati sau goma da safi ya min salati sau goma da yamma yace adara kakku shafa'ati yawmal shi ko na zai riske shi ranar alkiyama ma'ana zan ce shi ranar alqiyam ko iya wannan alama salli wa sallim ala nabiyina muhammad kai sau goma da safi sau goma da yamma za ka samu ceton manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ranar alqiyam kaga wannan babu wahala kenan ko wato ba sai kai salati ko ba salati ibrahimi kai ba don shi dogo ne in ka allahumma salli ala muhammadin wa sallim ko iya wannan kai in kai allahumma salli ala muhammadin wa sallim sau goma da safe sau goma da yamma za ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma salati manzon Allah yana da falala da yawa manzon Allah sai ce man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashra duk wanda ya min sallah salati daya Allah zai masa salati nawa goma me salatin Allah shine zai maka rahama sau goma in kai wa manzon Allah salati Ya Allah zai maka rahama in an ce Allah ya wani salati mana ya masa rahama ko ya yabe shi a cikin jama'a madaukaka amma in kai kai wa manzon Allah salati ka roki Allah ya daukaka darajarsa ne idan aka ce mala'iku sun maka salati sun nema maka gafara ne kamar yadda ya zo a hadisi innal mala'ikata tusalli ala ahdikum ma dama fi majlis idan mutum ya sallah yana zikirin Allah mala'iku suna masa salati ma'ana suna nema masa gafara da rahama sai sa ne hadisi ya fassara ya kudu suna cewa Allahumma ghafir lahu warham ya Allah ka gafarta masa ka ji kansa saboda haka Allah ta'ala zai masa salati da in kana yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati za mu tsaya nan insha Allah na gaba kuma za mu yi zikirin wato addu'ar bacci za mu yi addu'a kwanci ba na son mu shige shi sai gobe insha Allah da shi za mu kuma rufe wannan karatun bi izinin Allah kamar na faɗa dama mun fara da addu'an tashi daga barci. kuma za mu rufe da addu'an yin barci. in za ka yi barci a, za ka yi addu'a can da dare in ka farka ya za ka yi in kai mummunan mafarki yaya za ka yi shi za mu karanta gobe insha Allah sai mu tsaya a nan sannan kuma sai bayan azumin Allah mu ci gaba sai zama mun yi rabin littafin ko fiye da رب العزة وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وانا ta farko yana da wannan addu'a da ake a asuba dole sai a masallaci ne ko mutum a ɗakin zai yi ya danganta da ina yi sallah in sallah asuba a masallaci to zai zama a masallaci ne zai yi addu'a ne in kuma a ɗakin sai sallah asuba to zai yi yinsa ko zikirinsa wato ainihin a ɗakinsa wannan kuma yake addu'a da gyara mutum zai a masallaci ne ko kuma in mutum zai kwanta bacci ko yaushe za ka iya addu'a istiqa ko da rana ko da safe ko da yamma ko da za ka kwanta ko cikin dare idan ka tashi duk lokutan yin wannan wato ainihin addu'a ne kuma ko a masallaci ko a gidan akwai ina za ka yi ina nema masa addu'a ne saboda cutar da take damun da yawa musulmi mu kama masa da addu'a Allah ya kiyaye ya shekare shi wani ya ma malam shin azumi asabar da shi ban sani abu mamaki ne mu ce azumi asabar da koyaushe ba ta yango da ake azumi ya za ka yi daga yanzu ka yanke hukunci ka kai ga ranar da za ka yi azumi wayan ka gina gida za ka shiga lahadin ko laraba za ka shiga kowace rana za ta shiga ba wata ke bacce rana ana kuwa yake yana yawan samun sabani da matarsa gani hakan sai ya sa mahaifiyarsa ta ce har abada ba ta ba ta yafe masa ba in na ta ke ta to malam gashi mahaifiyata ta rasu kuma ina so in rabu da matata kasancewar ba ta son kula da addini malamin makalifi to ni dai a fahimta na ka bi abin da mahaifiyarka take son kai mace ba Allah ta ala bai ta kawo aure mace ba ɗaya ba sai ka tsara wata mata ka ci gaba da nasiha ka rike ta a bisa wafisin mahaifiyar wanda ta ce ba ya ce ba har abada har abada ya dai shirka da ke idan tana shirka kuma bai halarta ka zauna da wanda take take shirka amma wasu matsaloli ne wanda ba su fice ta daga musulunci ba to kai gurin Allah in Allah ya ta'ala zai ba ka wa wajen ya shi Allah ya rabe ka da musiba wai malam sha ta lalle a kai domin gashi ba gile shi ba ne shi bane mace yanzu idan ta tsufa tana da kurkura za ta iya ainihin daura lalle akan kurkura kurkura haka ne miji yi mun sai kurkura zai iya daura lalle akan akan kurkuran don yayi jaje jaje abinda magana kuma ana shine baki yanni buha ba shayba wa yasan sawada ku nisanta wannan kurkuran amma ku nisanci baki ban da rini da baki kan sai dai wani abu daban don alhush da shigo kuma ko in za ke zama baki kaga ba za a gani ko kwace ko bayanin ne amma wai wai an karanta addu'o'i da aka ce yi bayan bayan sallah amma bai ji an karanta kullu allahumma malikal mulki tutul kamar da tashaa aka ce bai samu wajibi ba ne kai ce da samu wani bai samu wajibi amma abin da ya inganta dai a sunna galibi ya kawo shi wataƙila bai inganta ba ne ma akwai shi ko kuma kaji mutane ne kawai su sa suna yi ya ce na sai na wani lokacin sai na ji ainihin wando na a jike kuma ba mafarki ne ba ba wani tunani ne ba ne da hukuncin haka ne to sai ka duba ne shi zama wannan fitsari ko kuma mazi ko wani saboda haka abin da ya jika maka wannan shine zai zama wato ainihin abin nan ɗin shi ne zai zama zai ba da hukunci in fitsari ne yi kawai za ka daidai in kuma mazi abin nan waje ne shi ma sarki za ka yi in mazi ne ko mani gida ka ji daɗin a kan baya ka daga baya ko kuma jin abun ya sake fitowa in ba ka yi wanka ne ba sai ka sake wanka in ba kai ba kuma sai ka sake yace ne ma'anan auradu auradu jan wirdi abin da ake cewa wurin shi ne shine abun da wato kullum kake kullum za ka yi shi ne wuri ko sallah ne ka ce kullum za ka yi nafila a ne to suna abu da kake wuri kullum ko karanta alqur'ani izu daya ko izu biyu kullum kana yi to sunan sa wuri yau ka ga wuri daban zikiri daban ko hmm. sai dai zikirin ma kana yau da gobe ya zama ne ya zama wuri zikiri sai malami ne ina aikin tifa ne sai aka bani kwanta na kai ya shi domin ina coci shi ya halarta ba ya halarta wala ta awa malari ne ta ruwa duk abin da zai maka ka ga za ka kai da coci za a ce Allah hukumi Allah yana da da Allah yana da mata da sauransu ba za ka taimaka don a yi wannan ma kowane lokaci ne kamata wannan addu'a bayan sallan asuba ne ko da daga bayan sallan asuba har rana ta fito rana ta fito lokacin ya shige da kafin rana ta fito ka gama in na da aka ne kuma daga ba da asar zuwa rana ta fadi a lokacin za ka yi wai na mata bai addu'an yin majalisar da yamma ba zan yi da dare a sai dai ka yi addu'ar kawai da nan neman zama amma ba su zama addu'o'i addu'o'i dare ba sai dai addu'o'in ba an kimanta su sai iyayen mamman za ka yi ɗaukan ko addu'a ka dinga yi a kowace lokaci ka ga dama to da haka za ka iya yi kuma ai in baka samu niyan ba da daddare akwai addu'o'in barci da daddare za mu karanta su gobe cikin nan sai kai na barci su kuma da ma'ajin su kenan wanda za ka kwanta in za ka kwanta kai barci sai ka yi su ma suna da yawa kuma za ka in baka yi niyan ma ba to sai ka yi na kwanciya a yi barci sai ma na ce zan iya karanta wannan addu'an duk da cewa an ce a karanta ta da yammaci shine a wani kalmar lahi ta ma ji shari ma kala, za ka iya karanta ta kowace lokaci ko ka shiga jeji ko ka sauka a wani wuri don wannan ana kawo yadda ake da dalilin cewa ana karanta su da safe ko da yamma bai kore kuma ka karanta su a wani lokaci ba shi yasa ya zo a hadisi duk wanda ya sauka wani wani masauki man nazala manzila wa qala a'udhu bi kalmati llahi tammati min sharri ma khalaqa lan kura shay'un ka zo ka sauka a wani wuri sai ka faɗi wannan kalmar wani abu da zai cutar da kai ko da ka za ka faɗe su da safe za ka faɗe su da yamma za ka iya faɗan su a wani wuri ko in kawai gari ka ganka a wani jeji ko makamancin ko wani wuri mai hadari ko wani wuri da kake tunanin wani kwaro zai fi da gari sai malam bayan na ta kasuwa zan iya yin waɗannan firorin idan ban samu yi a gida ba ko a masallaci to ka fita kasuwa kan karfe nawa ka fita kasuwa karfe tara kaga lokacin su ya cike to da ka amma zikiri ko ban zikiri a buɗe ke da ya zalu lisanu raka ba sai zikiri manzo ya ce kar harshen kai gushe yana danye wajen ambaton Allah to da haka zikirin Allah suna cewa duk kai yi kuma na wanda ake da rana kai yi duk wanda ya zo maka da sauransu amma wai ta dai muhallin su kafin rana da fito ne su ma'anni ya zama muhallin su haka saboda an ba su falala ma'ana wannan falalan da aka ba su an taƙaita su an taƙaita samun falalan daga abin da daga yin sallah su ba zuwa rana ta fito daga ba kuma in ka su to ba za a ce kana da wannan falalan ba amma za ka iya yi amma dai ba za a baka wannan falalan ba saboda alqur'ani za su nazu bil qiyam ba a samun falala da qiyam ana ina kasance mutum ne mai keshe ne mai kishi ina jiwon hmm. ina ji mace ce tana da kishi a tana bukatan a bata addu'a wanda Allah zai sauƙaƙe mata wannan kishin da take da shi ba da wasu addu'a ce ban ta wanda za a ce yake ainihin tafiyar da kishi sai dai kawai kishin in yayi in yayi yawa to matsala ne amma idan kaɗan ne babu matan da ba ta da kishi matan matsala ta kawo amma suna da kishi sai dai kar yayi yawan da za a cutar da miji ko a cutar da da kishi don son miji ne za a ke kishi amma a yi ta addu'a da yin tsanani kuma sai ke ta addu'a a wani ta'ala ya rage miki wannan din domin cuta ne wannan zaki ne o da malam na gaske ne zaki baya alwala o zaki malam da gaske ne zaki baya bata alwala wai mene nan bakin nan da cikin wata nan bakin nan cikin wata akwai ne bakin cikin wata halittar Allah ko don baki na da cikin wata halittar Allah shi ke nan ba amma zagi ba a ɓata alwala me yasa ba kai zagi mutumin da ya alwala ya fuskanci Allah zai je ya ibada ya gana da ubangiji ta Allah ya kuma zai asha kai da yake cikin sarki kuma ka kama shi mutum ya rawa tamiya ya kamata ka karkata zuciyarka don mai istighfari ka je ka fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala alwala ba bata ɓaci ba amma abin da kai kuma ba daidai ba ne kuskure ne zaki ko da alwala ko ba alwala haramun ne baya halal magana su ake wala ta subbanna ahada kar ka zaki wani daga cikin mutane imma wannan da adoyin da safe kawai ake karanta ko za a iya wasu lokutan na faɗa za ka iya karanta a wasu lokutan amma ba za a ce kana da wannan halalan da aka ba wa wannan addu'o'i a karanta da safe falalan da aka faɗan to na safe ne ko na yamma amma za ka iya karanta su Allah ta'ala ya amsa maka bukata shi ma ya halatta azumi ranar asabar wa ba in ranar asabar din ya zama ramadan dole ka azumce shi in kuma ana shakka na sani na sani ma da fara idan kuma rana ne da ake shakka ana cewa kila za a iya ganin wata ba a gani ba to ba za ka yi azumin ka na nafila da niyan wai ramadan in an ga wata ramadan ne ba ga wata ba ramadan ba magana da kuma ya amma ya tabbata ba ramadan bane ya halatta ka yi shi da niyan nafila mutlaka niyan azumin nafila ba da niyan wai zai iya zama ramadan daga baya ba na gani shi kenan tambayoyi na aka su a saboda wato babu ainihin lokaci ba zai ka na wani imani Allah Ta'ala ni mana berjaya-berjaya juga mirkum kekarim kekari mirkari mana imani InsyaAllah gobe kuma za mu karisa wasu daga cikin za mu karanta addu'o'in bacci da kuma wato abubuwan da suke faruwa a cikin baccin daga nan sai mu kulle kuma sai bayan Ramadan inshaAllah mu karisa littafi بني تعالى تمكن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين